Abdul ya shiga wajen Zainab da Jan Baki a bakinsa, nan faranta ya ɓaci ta gudu, shi bai makula ba, sai daga baya sannan ya lura akwai Jan Bakin. Haka ya zauna ya dinga bata haƙuri yana cewa ba zai sake ba. Ita rahama jan numfashi ta yi da cewa, kai ya sake aikata mata hakan, don idan ya sake zuciyar ta bugawa za ta yi. A yanzu ma bai san yadda zuciyar ta take bugawa ba ne. Shiko Abdul murmushi kawai ya rungume ta yace ce, Ba zan sake ba mai bebi. Yanzu ki tashi ki je falon nawa kin ji ta ce masa to, a ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Haka suka fito a gwanin ban sha'awa. Gaskiya kallo ɗaya za ka yi musu ka hango dacewarsu. Abdul ya gane tafiyar Rahaman ta canja, hakan ya sa ya ɗauke ta kamar wata bebi. Bai dare ta ko ina ba sai a falon nasa. yana sauke ta akan kujera ya sakar mata kis a goshi ya ce bebi tafiyar ki ta canja bara na kira anti salma ta duba ki Gyada masa kai ta yi ya ƙara sakar mata kis ɗin a kumatu nan kowa ya kira anti salma wata ma'aikaciyar jinya wadda ƙanwar mominsa ce bayan ta tabbatar mishi tana zuwa sai ya kira zainab ya ce mata ta zo rahaman ta zo zainab ta shigo falon hannunta ɗauke da kofi Daga yanayin zaman da Abdul ya yi da Rahama ta san akwai so mai girma tsakaninsu. Haka kawai ta ji wani iri a ranta. Bayan ta zauna, kallon Rahaman ta yi da murmushi ta ce, Barka da fitowa. Rahama ta yi mata banza. Zainab ba ta ji haushi ba ta ci gaba da cewa, An tashi lafiya? A nan ne Rahaman ta ce lafiya lau, don ya taɓa gaskiya ba ta ƙaunar Zainab, sannan ba za ta iya ɓoye mata hakan ba. Abdul ya yi gyaran murya ya kalli Rahama ya ce, My baby ga my dear anti wacce kike yawan jin labarinta a bakina. A yau ta zama abokiyar zamanki, da fatan za ki karɓe ta hannu biyu don na samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Rahama ta ja numfashi da kallonsa a cikin murmushin yaƙi ta ce, Na ganta kuma Allah ya ba mu zaman lafiya. Abdul ya ce amin tare da kallon Zainab ya ci gaba da cewa, Antina kin ga dai Rahama duk da cewar na san kin santa ina so ku haɗe kanku don Allah na samu nutsuwa da kwanciyar hankali na san kin girma rahama amma yanzu a al'adance tana da wani girma a wajenki zan so ki ba ta girman sannan ke kuma rahama ba na son hakan ya sa ki raina ta kaf cikinku na ɗaura aniyar bawa kowa haƙƙinta tare da bawa kowa damarta sannan zan bawa kowace farin ciki haɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali ya ce don Allah don annabi ba don ba ku haɗe kanku ku zauna lafiya ya ƙara zancen nasa yana mai kallon su dukkaninsu da nazartar yanayin da suke ciki Zainab ta ce to Allah ya ba mu zaman lafiya Abdul ɗin ya ce amin mai anti yanzu zan raba muku kwana zan yi kwana uku a ɗakinki kamar yadda shari'a ta ce sannan na dawo ɗakin rahama na yi kwana biyu daga lokacin sai na fara kwana biyu a ɗakin kowaccen ku ina fatan dai kun yi na'am da hakan Dukkaninsu suka ce hakan yayi sannan ya ci gaba da cewa batu kan girki kuwa na bawa kowa damar ta yi abin da take so da rana da kuma daddare amma da safe ina son kowace ranar girkinta ta haɗa mana breakfast dukkaninmu mu haɗu mu ci suka ce masa to abdul ya mai da kallonsa ga zainab ya ce anti yunwa nake ji zan so ki haɗa min wani abu na ci kafin na fita Zainab ta ce masa to ta tashi ta bar falon. Dama ta zaƙo ta bar falon don jin ta take kamar a kan ƙaya. Tunaninta ne ya bata inda store ɗin nasu yake. Babu abin da babu, komai na bukata ta samu har da kayan gwari. Ga firij mai ɗauke da nama iri-iri, abin dai ya yi mata daɗi. Tsarin gidan ya yi babu ƙarya. Nan ta yanka nama ta haɗa farfesu, ta ɗauko dankali, ta fere, ta soya shi da ƙwai. dama akwai wani ganyen shayinta da take amfani da shi ta saka masa a ciki ta shirya komai a tsaftace da yake gas ne shi yasa ta kammala komai da wuri ta zo falon nasa ta jera masa akan dainin. har a lokacin suna tare da Rahama wani fim ɗin Rahama Sadau suke kalla wai shi Shuga Naija fim ɗin ya tafi da su matuƙa cikin farin ciki Abdul yake gode wa Zainab ɗin don ya ga saurin gama girkin nata haka ya tashi yake cewa rahama ta tashi su je su ci abincin ta ce ba ta jin yunwa abin ya ba wa abdul mamaki matuka, don ya san ba ta ci komai ba ya gane akwai kishi a cikin tafiyar tata don haka bai matsa mata ba haka ya je dainin ɗin zainab ta zuba masa komai za ta bar wajen ya kama hannunta ya ce haba mai anti sai ku bar ni ni kaɗai a kan dainin bayan yanzu na gama yi muku magana zauna kawai mu ci tare don na san ke ma kina jin yunwar Murmushi Zainab ta yi masa da cewa, To bar na ɗauko plate, haka ta je ta ɗauko plate ta zuba ita ma, suka fara ci. Abdul ya kasa jurewa ya ce, Anti, girkin nan ya yi daɗi fa. Zainab ta yi murmushi ba tare da ta ce masa komai ba. Rahama ta ja tsaki a ciki-ciki, ta tashi ta bar falon. San ba su san ma ta bar falon ba. Tana zuwa ɓangaren ta ta yi jifa da wayar wayarta tana cewa, Wato har da wani cewa girkin nata ya yi daɗi? yanzu da ni na daure na yi masa ai da nawa zai yaba kamar yadda ya saba haka kawai ta ji hawaye ya zubo mata cikin sauri ta share jin ana mata sallama tana bude kofar tata ta ga anti Salma ce sai ta sakar mata murmushi tana mai yi mata barka da zuwa bayan sun gaisa duba ta ta yi ta ga dai Abdul din bai yi barna sosai ba sai ta bata magunguna ta ce ta sha na kwana biyar cikin girmamawa Rahaman ta karba Anta Salman ta tafi don ta ce sauri take yi ba za ta iya laikawa gun Zainab ba. sheko Abdul da ya gama mai da kallonsa gun da Rahaman take yayi. Sai ya gabata nan. Ya ce da Zainab, "Anti, ina Rahama ta yi?" Ta ce, "Ban san lokacin da ta tashi ba, ina ga tana bangaranta." Shiro ya yi mata da tashi zai ɗauki jakarsa, sai ta riga shi tana ci gaba da cewa, "Mu je na yi maka rakiya zuwa mota, bana barka ka tafi kai kaɗai ba." murmushi ya yi da shafa gefen fuskar ta ya ce za mu yi kyau da soyayya anti don allah ki karɓe ni a matsayin mijinki ina son na yi rayuwa da ke murmushi ita ma ta yi da cewa ya zan yi da kai abdul tun da ka ce babu saki tsakanina da kai na sa wa zuciya ta dangana zan rayu da kai rayuwa irin ta ma'aurata to shikenan na gode sosai yanzu bara na yi wa rahama sallama sai na fito ko ta ce hakan ya yi a fito lafiya ya samu rahama a kwance a kan kujera cikin tunani ya sakar mata kis yana cewa tunanin me kike yi ne ta ce tunani nake yi yanzu har kwana uku za ka yi ba na jin ka kusa da ni musamman yayin bacci zan yi kewarki matata fiye da yadda za ki tawa don na yi sabo da ke sosai ki cire damuwa kamar yau ne zan dawo ɗakin naki fata na ki kula min da kanki sosai don ba na son na ji wani abu ya same ki ɗaga masa kai ta yi alamar taji sai ta ƙara da cewa anti salma ta zo ta duba ni yanzu kaga har magunguna ta bani yauwa ta kuwa ko kyauta "Shi ne ba ta shigo ciki ba wai ta ce sauri take yi idan ta ƙara zuwa za ta ga antin taka to bari na je don allah ki ci abinci yanzu ba na son zaman ki da yunwa sannan ban ji daɗin yadda kika ƙi ci ɗazu ba bayan kuma na yi muku magana ta ce to ka yi haƙuri ba zan sake ba kuma yanzu zan tashi na hada kofi da cin kazata ta jiya ya ce mata hakan yayi ina maka fatan alkhairi ka dawo lafiya kamar yadda za ka fita lafiya Allah ya kare min kai ya ji daɗin addu'arta sosai don haka ya amsa mata da Amin ya ƙara sakar mata ki sannan ya fice da farin ciki Zainab na tsaya jikin motarsa yana zuwa ta bashi jakarsa da yi masa murmushi ta ce to a dawo lafiya mijin antinsa murmushi shi ma yi mata da cewa To, Allah ya sa matar ƙaninta. A ofis ko zama na musamman Abdul ya yi yana tunanin yadda zai tafiyar da matan nasa. Amir ya dafa kafaɗarsa ya ce, "Wai tunanin me kake yi ne?" Abdul ya ce, "Ina tunanin yadda zan tafiyar da soyayya ta da Zainab ne." Wallahi Amir, ina son na iya soyayya saboda ita. Ina son na rikita ta a kan sona. Ta yi min wani so wanda bata taɓa yi wa kowa irinsa ba. Amir ya yi murmushi ya ce, ina uwar gidan tamun kake magana akan anti Zainab Abdul ya lumshe ido dan tuno masa da Rahama da yayi yace tana nan san bana ta tata dan mun kulla tunanin juna ne da ita Na yi imani ba zan iya rayuwa babu Rahama ba yanzu dai damuwa ta Zainab ce ina son yi mata soyayya irin ta yaran zamani Amir ya ce wannan ai ba matsala bane kawai ka zama Ramadan ka yi taɓata tunaninta ka ga menene zai biyo baya Da mamaki Abdul ya ce wane ne kuma Ramadan? Amir ya ja kujera ya zauna sannan ya ce Ramadan wani jarumi ne a cikin wani littafin samarin bana. Ina gaya maka antansa yake aura kamar yadda ka aura anta Zainab. Zan so ka saci kalar soyayyar Ramadan. Na tabbatar za ka samu farin ciki mai ɗaurewa kai da anta Zainab. Don idan ka ga yadda yake ɓata tunanin antin tasa wato Sailuba, abin zai tsima zuciyarka matuƙa. haka abokansa da nasu matan soyayyarsa su ma abin a duba ce wato Fawaz da kuma Kamis Abdul yayi murmushi ya ce a ina zan samu wannan littafin Amir ya ce buɗe wayarka na tura maka document ɗin littafin wallahi tun daga farkon fara karatun naka za ka san akwai soyayya a cikin tafiyar labarin Abdul ya ce idan kana son abu komai ma za ka iya faɗi a kansa Allah dai ya sa ba ɓatan tunani kai ba Murmushi Amir ya ce, sai ka karanta za ka yarda ba wai na faɗa maka hakan don na ɓata tunaninka ba ne. Iyakar gaskiyar na gaya maka. yauwa na tuna, idan ni ban ɓata tunaninka ba, juniyo zai ɓata maka tunanin. Abdul ya ce, shi kuma waye haka? Shi ma a cikin labarin yake, shiru Abdul ya yi masa kawai. Aiko yana tura masa littafin ya buɗe ya hau karantawa, don babu aiki a gabansa a lokacin. Dadin littafin ya fara tsuma shi, da ƙyar ya iya ajiye wayar tasa yana hararo yadda zai tafiyar da tasa antin. Kimanin ƙarfe takwas da rabi na dare ya dawo gidan, bayan ya yi ɓangarensa ya yi wanka, ɓangaren Rahama ya yi, ɓangaren nata ya shiga, ya ganta tana bacci hankali kwance, da alama yanzu baccin ya ɗauke ta, don jikinta bai sake sosai ba. Haka ya bata kis a goshi da ƙara ja mata bargo ya yi ɓangaren Zainab. Tana kan kujera tana kallo, ita ma dai da ɗan baccin a idan nata ya zauna kusa da ita ta yi masa sani da zuwa cike da murmushi ta ce na yi farin ciki da dawowarka ya ce ni ma na yi farin ciki da ganin ki cikin ƙoshin lafiya mu je ka ci abinci don na tabbatar kana tare da yunwa haka abin yake kamar kokin sani ina jin yunwa sosai bayan ya ci abincin umartar ta yayi da su yi sallah raka biyu bayan sun yi dar ya dafa kanta ya yi mata addu'o'i da tambayar ta yadda take ibadarta da wankan tsarki. Zainab ta cire kunya ta gaya masa, komai daidai ta faɗa masa. Daga nan tashi ya ce, "Anti, ki zo ɗaki na ki taya ni kwana mana." Gaban Zainab ne ya faɗi ta ce masa, "A'a, zan kwanta a nan ba sai na zo ɗakin ka ba." Kaga kowa ai yana da ɗakinsa. Ya ce mata, "Matata ba haka take min ba, don kullum zuwa ɗaki na take tana taya ni kwana." Don haka ke ma dole ki dinga zuwa taya ni idan ba haka ba na kai ƙarar ki gun kaka malam. Don ina jin lokacin da yake ce miki ki dinga yi min ladabi da biyayya. Yana faɗin hakan ya fice daga ɗakin yana cewa a ransa. Duk wayenki malama sai na mai da ke abu ɗaya ni da ke. Zainab ta san me zuwan nata zai haifar. Ta san Sarai Abdul rashin mutunci zai yi mata zalla. Dan ya yaye kunya, so yake ya mai da ita yadda yake so. don dama can ba kunyar ce da shi ba. Tana da tabbacin zai iya zuwa wajen kaka malam wato wan mahaifiyarsu ya gaya masa kamar yadda ya faɗa yanzu. Ita halin Abdul ai sai dai ta sanar da wani, don haka za ta kiyaye, don a yanzu babu yadda za ta yi da shi, igiyar ta na gunsa sai yadda ya ga damar yi da ita. Ta ce, wayo ni Zainab, yau zan kwana ɗaki ɗaya da Abdul a matsayin mijina. Ta faɗa hakan a bayyane tare da tashi ta hau canja kaya. don dama ta riga ta yi wanka. Wata rigar bacci ta saka iya gwiwarta, amma fa ta bayyanar da komai nata. Don rigar ta bi jikinta kwarai, tana da tabbacin kallo ɗaya Abdul zai yi mata ta ƙara burge shi. Ta shiga falon nasa kenan suka ci karo da Rahama ta zo ɗaukar ruwa. Rahama akwai ta da son shan ruwan dare. Don yanzu haka ma farkawarta kenan ta duba ta ga ruwan nata ya ƙare, ne ta yo falon Abdul ɗin don ta buɗe firij ɗinsa ta ɗauka. shine ta juyo za ta koma ɗakin nata suka ci karo da Zainab. Ita abin da ya ja hankalin Zainab a gun Rahama shine ƙamshin turarenta. Ita kuma Rahama abin da ya ja hankalinta a gun Zainab ɗin shine shigar da ta yi. Zainab ta haɗiye yawo cikin jin wani iri, sannan ta ce, Ruwa kika zo ɗauka ne? Rahama ta yi ƙofar da za ta sada ta ɓangaren nata tana cewa, Eh, sai da safe. Zainab ta bayanta da kallo, sannan ta nufi ɗakin Abdul ɗin da sallama. tana cewa na shigo Abdul ya saki baki yana kallanta gaskiya shigar ta ta burge shi sai da ya limshe ido sannan ya tashi ya ce anti aikin shigo kawai kulle min kofa ya faɗi hakan yana mai ƙarasawa gare ta sai da ta kulle kofar ya haƙura mata ido tun daga sama har ƙasa yana mai ci gaba da cewa Anti na kin yi kyau sosai a wannan shigar taki zan so ki dinga yi min irinta don wankan ya shige ni sosai antina kin ganki kuwa kin ga yadda rigar ta zauna a jikinki kamar dama don ki aka yi ta? Zainab kuwa faɗi ta yi a zuciyarta cewar sai fa na zama 'yar iska sannan zan zauna da Abdul lafiya. Bata ankare ba sai jin da ta yi a jikinsa yana aika mata da wasu saƙonni kala-kala. Cikin lokaci kankani komai ya fara wanzuwa. Sannan a hankali Abdul ya yi wa Zainab abin da ta yake mata. Sai dai nasa salon ya zo mata da bambanci mai tarin yawa. Salon Abdul ɗin mai tsayawa a rai ne, Dan ya yi mata irin wanda bata taɓa tunanin jin irinsa ba. Har sai da ta kasa jurewa ta sakar masa kuka. Wannan abin da ya faru tsakaninsu ya tsaya a ransu matuka. Kowa yana da tarin tambayoyi a cikin zuciyarsa. Shi yana faɗi dama anti Zainab haka take, ita kuma tana faɗin dama Abdul ɗin nata haka yake. Wannan tambayar ita suke ta faman yi wa kansu. Gaskiya Abdul ya ji matuƙar farin ciki a ransa, Gaskiya tsakanin Zainab da Rahama bambancin nasu kaɗan ne, amma zai ƙara tantancewa a tsakaninsu wace ce tafi. Kansa ya kulle sosai yana dai ganin kamar gara Rahama, amma da yake yanzu yana tare da Zainab sai yake ganin kamar gara Zainab ɗin. Kai, dole dai ya samu ya bambance, kuma zai tantance ɗin. Wannan tunani yake ta yi Zainab na makala a jikinsa. Ita ko Zainab wata soyayyar Abdul ɗin ce ta yi ram da zuciyarta. Ashe Salisu babu abin da ya sani a ɓangaren soyayya? Ga ƙanin bayansa ya fi shi iya tafiyar da mace. Gaskiya irin wannan soyayya ita ce ke ƙara zazzafar ƙauna tsakanin ma'aurata. Ba ta san lokacin da ta sakarwa da Abdul Kis a kumatu ba. Ya kalle ta sai ta ji kunya ta kama ta, ta rantsa idanta, ya yi murmushi da cewa, Ni ma fa na ƙara son ki da ƙaunarki antina. Shiru Zainab ta yi masa, aka ko bacci ya yi awon gaba da su. ko kasa jure yadda ta ga Zainab ɗin ta yi, don sai zirga-zirga take a ɗakin nata tana jin tsaki da yin magana ita kaɗai kamar wata zarariya. Faɗi take lallai ma matar nan, so take ta nuna min karuwanci a gidan mijina? Ka duba shigar da ta yi kamar wata shahararriyar 'yar iska, ni za ta nuna wa saka ƙananan kaya? Na san duk inda namiji ya kai da abinsa, bai isa ya share ta a cikin wannan shigar tata ba. Tab, lallai ma, wato so take ta kwace min miji to wallahi bata isa ba ina son mijina idan iskanci take ji ni na fita iyawa kuma mu zuba mu gani dan tun farko ma ba son sa nake yi ba shi yasa ban damu da yin shiga irin wannan ba amma yanzu tunda ina son abina kuma na san daɗinsa. sa zan nuna mata ita karamar 'yar iska ce hakan take ta faɗi a bayyane tana jan tsaki nan ta ƙara jin tsanar Zainab ɗin a ranta haka a cikin daren ta jawo dukkan akwatunanta na ƙananan kaya wanda take tarawa don yi ma mijin auren nata tanadi da wanda take sawa a gidansu kaf babu wanda ta bari kaya ne masu yawan gaske Da kashi ɗari talatin ne kawai zaka cire kayan ta namu na gida wato atamfa da leshi da kuma su material duk sauran ƙananan kaya ne sai kayan aurenta da aka yi mata su ne kaɗai na arziki kuma ko ɗaya bata ɗinka ba don masifar kishi irin na rahama a lokacin ta shirya kayan da kuma lokutan da za ta dinga saka kowanne ba ita ta samu ta yi bacci ba sai kusan karfe biyu na dare dama ta samu ta yi nafila raka a hudu don gaisar da mahaliccinta don tun da asirin jikinta ya karye ta dawo da yin ibadarta a kan lokaci haka nafilar ta ma ƙoƙarin yi take yi idan da hali washe gari tun da asuba da zainab ta yi nasarar yin ɓangaren ta bata ƙara yarda ta haɗu da abdul ba wata kunyar Abdul ɗin take ji kamar me musamman idan ta tuno da yadda daren nasu ya kasance dama shi ya san za a yi hakan tsakaninsa da ita dan tunda ya shiga ban ɗaki ya fito ya ga babu ita ya san me yasa ta gudu hmm sa'an ta Zainab kenan ta je yaron wanda bata taba ji ba gaskiya Ramadan kai gaskiya akwai wani sirri tsakanin soyayyar macen da ta girme ka ashe ba banza ba kamar ne wa Antiliba a cikin samarin bana Abdul ya faɗi hakan lokacin da ya gama shiryawa don fitowa tafiya ofis. Ya ga breakfast a kan dining, ya shiga tunanin wayaya cikinsu, Zainab ce da shi, hakan yana nufin ita ce ta yi kenan? To yaushe ta yi? Ya tambayi kansa. Sashen Rahama ya yi ya ji tana wanka, ya tsaya a bakin kofar banɗakin yana cewa, My baby, ki saure ki fito na ganki don na yi misin ɗinki sosai, gashi ina jin yunwa, zan so ina ganin ki na yi breakfast. don abin zai yi min daɗi sosai. Rahama ta yi murmushi ta ce masa, ka je dainin ɗin ka jira ni yanzu zan fito. Ya ce, kin tabbatar? Ta ce, Allah ba zan daɗe ba. Jin hakan sai ya fita daga ɗakin ya yi ɓangaren Zainab. Sai dai ya duba ko ina bai ganta ba, ashe tana can wajen shakatawar gidan ne. A nan ya hango ta ta windon falon. Aiko nufar wajen ya ya je ya ritsa ta yana cewa, Mai anti, me kike yi a nan da sassafe haka? Zainab ta ja numfashi da ƙyar ta iya ce masa, kawai na ji sha'awar son ganin furanni ne, amma ya dace ki tsaya ki ji da mijinki kafin ki keɓance don ganin nasu ko? To shi kenan na yi laifi a yi min afuwa. An ki kalle ni na ji daɗi mana, ya za ki dinga yi min magana ba tare da kallon fuskata ba. Murmushi Zainab ta yi cikin gajiyawa ta kalle shi, ya yi kyau sosai, bata ankare ba sai ji ta yi ya rungume ta yana mai ci gaba da cewa. ina son ki antina sannan na ji daɗin yadda komai ya faru mu tsakaninmu ba tare da ɗaukar lokaci ba sai mu gode wa Allah yanzu mu je ka ci abinci kar ya yi sanyi haka suka jero abin gwanin ban sha'awa har zuwa dainin ɗin Zainab ta ci gaba da cewa har yanzu uwar gida ba ta fito ba ya ce yanzu za ta fito mu ɗan jira ta kaɗan shiru ta yi masa shi ko sai kallon ta yake nan ta ankare da kallon da yake mata ta wani galla masa harara ta ce wai kallon na meye ne ya yi marmashi da cewa kawai ina tuno jiya ne o oh, sa'anti dama haka kike zainab ba ƙaramin kunya ne ta ji ya kama ta ba kamar ƙasa ta tsage ta shige ciki nan ta sun da kanta da dafe kan nata ta ce idan kana tuna min zan hana idan ka ganin fuskata cikin sauri ya ce to bari yanzu buɗe min na ganta amma batun dainawa sai kin yi da gaske don lamarin da tsayawa a rai yake matuka. Kan Zainab ta ce wani abu sai ga Rahama ta fito daga sashenta a cikin wata shagiyar shiga. Wankan abin a yi tunani a kansa ne, kuma wankan ya dace ya tsaya a ran masoyi. Da ke hankalin Abdul yana kan ya ga fitowar tata, don da gaske yana son ganinta. Don haka yana jin ta taɓa ƙofar da za ta sada ta da falon nasa ya kai kallonsa wajen. Ya yi ko kyakkyawan gani, ga ta fara kyakkyawa mai kyan fasali. Jikin Rahama jiki ne wanda mutane suke kiransa da karuwan jiki. duk wankan da ta ɗauka dole ne ya yi mata kyau. Wata bakar riga ta saka mai kwantawa a jiki, yadda komai na jikin mutum zai bayyana. Sannan ta saka wani jan wando wanda ya tsoke ta daga ƙasa. Sai dai ba za ka kira sa da tirikwata ba, sannan ba za ka ce masa dogo ba. Ya dai tsaya mata a sangalalan ƙafarta, sannan ta saka wani takalmi mai ɗan tsini ja, kuma ta tubke gashin kan nata da jan ribon, sannan ta ɗaure kan da wani gyale mai ɗan baƙi da ja. daga yanayin yadda ta yi ɗaurin za ka gane wayayya ce a iya ado da kwalliya fuskar nan tata ta sha fentafantan kwalliyar zamani tun daga nesa suke jiyo kamshin turarenta kallo ɗaya zainab ta yi mata ta ɗauke kai daga kanta saboda jin wata bugawa da zuciyarta ta yi nan take ta ji wani masifaffen kishi ya zo mata a ganinta bai dace rahaman ta yi wannan shigar ba tunda ta san ai ba girkinta ba ne to masu sauraro Kun ji dai yadda salon kishi irin na Zainab da kuma Rahama ke wanzuwa a gidan mijin nasa Abdul. Ku biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labari.